Babban daraktar hukumar ta NAFDAC Farfesa Mojisola Christiana Adeye ya ce ta bayyana haka a yayin zantawa da manema labarai ta kafar zon a yanar gizo inda ta ja hankalin cibiyoyin gwamnati da hukumomi hada da manya da ƙananan kamfanoni masu zaman kansu da su guji sayar da magani ko allurar rigakafi na cutar COVID-19 da hukumar bata amince da ingancinsa ba duba da cewa a yanzu ne ake kokarin tantance ingancin sabbin magunguna da allurai na rigakafin cutar wanda kuma dole ne a kula da lahani ko abubuwan da za su iya haifar da shi a jikin ɗan adam medicines and the same thing with vaccine. That is why we have to be very, very diligent and at alert and warn our public and people not to Idan za a tuna kwamitin shugaban ƙasa da ke yaƙi kan cutar ya bayyana cewa Najeriya za ta amshi kashin farko na allurar rigakafin cutar wanda aka amince da shi mai suna Pfizer da BioNTech a ƙarshen watan Janairu da muke ciki. Kana gwamnatin tarayya za ta soma baiwa al'ummar ƙasar allurar rigakafin kafin ƙarshen watan Maris. Kazalika kwamitin ya bayyana cewa a kashi na biyu Najeriya na sa ran karɓar adadin allurar rigakafin cutar miliyan arba'in da biyu a kyauta ta hanyar tallafi na COVAX da ke ƙarƙashin kulawa ta haɗakar ƙasashe da ke neman rigakafin cutar a duniya lamarin da wani jami'in a hukumar fasakaburi a kasar aliyu ibrahim shira ya ce gwamnati ce kadai ke da halaki gwamnatin tarayya ita take da hakkin kawo wannan maganin shi vaccine din ba wai mutane su dinga yada jita-jitan labarin abin da ba su ji ba ba su gani ba ina da kyau mutane su dinga nazari akan irin waɗannan maganganu da suke zagayawa a cikin kafan yada labaru na social media din saurari abin da gwamnati za ta ce a kai hukumar nafdar ta nuna cewa ita bata san da wannan abu ba to waye kuma ya sani kenan a najeriya daga baya kuma an zo a dinga ganin laifin gwamnati cewa ko ta, kawo maganin da bai dace ba tsohon shugaban hukumar takaita cututtuka a najeriya ncdc farfesa abdulsalam nasiri ya bai wa 'yan najeriya shawara da haka shawaran zamu bayar shi ne kada wani wanda ke son kansa ko ke ke son iyalinsa ya yarda ko shi ko iyalinsa a zo a ce mishi ga maganin rigakafin covid za a sayar maka ka fidda kuɗin ka saya ƙarya ne duk duniya ba kamfanonin da suke sayarwa suke sayarwa jama'a da wannan maganin rigakafin gaba ɗaya hannu da hannu duk komi ta hanyar gwamnati yake bi gwamnatin najeriya ta alƙawarin cewa za ta samo wannan maganin ta rigakafi kuma za ta ba kowa ba sai da ya biya ko kwabo ba na ɗaya kenan na biyu maganan cewar eh, ita nafdac tana aiki akan duk sababbin magungunan rigakafin da aka gano suna aiki kwanan nan za su bayyana wa najeriya wanne ne ya kamata a saya wanne ne bai kamata a saya ba wanne ne ya kamata mu kawo cikin ƙasar mu amma maganar nan da muke da ke akwai taron da aka yi na hukumar lafiyar duniya da kuma wata taron da ake kira covax to duk kasashen da basu da karfi basu da hali sun haɗu sun ce to kara bar su baya domin wa'annan masana'antar su taso su taimaka mana kuma an samu magungunan nan wajen miliyan 250 wanda kwanan nan za su tura wa afirka daga karshe dai hukumar ta nafdac ta faɗi cewa najeriya za ta karɓa ta kuma ba da allurar rigakafin cutar covid-19 a ƙasar amma sai har hukumar ta tantance ta kuma amince da ingancin allurar ga al'ummar kasar wanda sai an bi matakan aiki wajen cimma nasarar hakan. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.